Duk ta shida itimamu sahabati bil aitami yadda sahabbai suke kula da maraya sahabbai almajiran manzan Allah tunda annabi ya kula da maraya me ake sa ran almajiransa su yi kula da wa da maraya an samu hadisin aslam ɗaya ne daga cikin bara ne a gidan umar bara shi ne bawon kaɗa ya ce wata rana mun fita tare da mai gidana umar ɗan kasabi Allah ya ƙara masa yadda muna kasuwa sai ga wata mata matashiya wata mata mata ce amma matashiya malam matasan mata idan ba kula da su ba akwai hadari ta taso wajen Umar dan Khattabi fa qalat tace ya amiral mu'minina ya kai sarkin mu'minai alaka zauji wa taraka siddiqa sigara Mujina ya rasu Mujina ya ne ya rasu ya ban min yaya ƙanana. eh wallahi yaran nan ba sa iya dora wa kansu tukunya shi ne mayun da juna qur'an wala lahum zar'un wala dar'un ba su da gona ba su da shanu ko tumakin tatsa akwai matsala ko ba su iya dafa wa kansu abinci ba su da inda za su tatsi nono yana jin tsoro kada yunwa ta kama su wa ana bintu khafaf ibn ima al-ghifari ni kuma yar wajen kafa wato ta faɗi babanta da darajan babanta yar gidan babban mutunci ta ce haƙiƙa babana ya je yaƙi tare da manzan Allah eh annabi wato babana ya je yaƙi tare da annabi don ke Umar ya tsaya yana sauraron ta bai wuce ba daga ƙarshe Umar ya ce marhaban bi nasabin ƙaribin, maraba da ƴar uwanmu mai nasaba ta kusa da mu ƴar uwanmu ce ke ana ganewa ke ta mu ce ya aka yi umar ya tashi ya ruga gida yana zuwa gida ainihin kan raƙuminsa wanda wato eh, yake abin nan ɗinsa jakinsa da yake ɗaure a gida ya ɗora masa eh, buhu biyu na ƙarin abinci mala'ahu mata aman wato ina fassarawa ne don rage lokaci kuna bi na ko? yana zuwa gida ya samu manya-manyan buhu na gari ya ɗora ma jaki wa huma na faƙatan wasu yaban ya hada da tufafi da kayan abinci duk da ake bukata ya hada mata gaba daya sun mana wala hada kadamihi ya ce ga linzamin jakin ki riƙe har gida da jakin da masaran da garin da abincin dunnakin umar ya bata sun makala ya ce ikadihi za ki tafi hatta ya ci lahu ko alkhairin Allah ya kawo miki wani alkhairin fa kana rajulun sai wani wani dan gulma sai ce ya kai sarkin musulmi a akbar talaha abincin ya mata yawa ya za ta yi da shi ya yi yawa ɗan gulma kenan eh ba yawa ka fara gulma ba an dare ana yi kai ɗan koyo ne Ka ji tsohon nan gulma ya zama muna magana shi to kaji ba daidai bane ana alheri kana gulma ya yi yawa ya ce a'a umar ya ce fatilatka umuka kai ko an yi asara haihuwarka eh ji karatun wallahi inni la ara aba hadhihi wa akaha kada hasara hisnan zamanan fatahu kaga wannan yarinya kamar ido na na ganin ubanta mahaifi Kan uwanta aikin da suka wa musulunci sun kewaye wani garin kafirai dogon lokaci sai da suka karbo shi suka dawo da shi karkashin musulunci malam in za ka yi aiki ka yi akwai ran da za a ambaci aikin ka ce kai wani ya yi aiki tana nan tana sharan masallaci sai rada ka masallaci da kaka a ce kun ji ranar malam wani an gane ai Umar ya faɗo aikin iyayenta to kaji eh yace yanzu gashi mun waye gari muna cin amfaninta su suka yi aikin sun yi aikin sun mutu da suna nan za su kula da ita ba ta fito ta tambaya ba to ba su nan dole mu mu yi a cikin asusun masallaci ana gane rai hadisin yana bukari hadisi na dubu hudu da da sittin. an samu hadisin baka ibn uh, hafsin ko ya ce an na abdullahi bin umar lallai abdullahi dan umar kana la ya akulu ta'aman abdullahi dan umar baya cin abinci illa wa ala kawanihi simon sai idan ga maraya A kan wannan akushi nashi kun gane magana idan umar eh, abdullahi dan umar zai ci abinci baya ci sai idan an je an kira mai maraya su ci tare a kira mai maraya su ci tare yau ya muke matakka idan ta rena ka in ka ɗauko maraya sai ta kore shi ko ta tsangwame shi wallahi ba ta ƙaunarka ka ɗauko wa kanka aljanna tana kore maka sai ka ce mata wa'azi in ta gane in bata gane ba sai kai nan da ita ka nemo mata da za ta abin nan wallahi mala ba lalle ba ne auren ta kai ka aljanna amma daukan marayan nan na iya kai ka aljanna ita ma in ba haihuwa asara bace ita maraya ba annabi ya ce a daunoyin ba ba Allah ya ce a kula da shi ba ta waye za ki wa annabi miji ya kawo maraya eh ba ne za ba ta malam bin shin magana yaro ne mai taurin kai to dama aikin aljanna akwai sauki ne eh waye ce ba duka maraya inda lokaci zamu kai akan shi abinda yaron kai ya zaka bashi kashi in maraya ya ka bashi kashi da ya shekara goma ya ƙi sallah ka tsutsula bar bulala kamar yadda aka ce wadda ma na liyashirin ba wani maraya ka kosa mai rankwashi ko ka tsula bar bulala ka taka shi na kaji maraya to sai kuma me ba ce ma ba a zane maraya kana zane shi mana ai zane shi aka yanzu zafi don a taimake shi eh in zane shi ta hanyar masu sai a bashi suyi to ka rika jin magana da zan lalle bi ka samu ka lallashe shi da ka zauna lafiya eh amma ka tsuntsu labar bulala saboda idan idawa cikin hankalinsa ba wanda zai ce ba a duka maraya gaba ta goma kai fa na ta'amalu ma la'aita ya ya kamata mu'amalance su ar-rahmatu bihi ya zama muna tausaya musu ana ganewa tausayi baya hana hukunci in ya kama amma ya zama muna jin tausayin su an samu hadisin Abdullahi dan Amr dan As Allah ya kara masa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yace arrahimuna yarhamuhumur rahman duk masu tausayi Allah zai tausaya musu eh to kaji na farko kenan ko na biyu kafalatuhum daukan nauyin su Nabi sallallahu alaihi wasallama ce ana wa qatilul yatimi ka hataini haka za su janna Annabi ya ce ni da mai daukar nauyin maraya haka muke Annabi na gaba kana biyu ana gane ba in baka bayanta ba Annabi yana gaba ina biyu eh yawa Annabi yace ni da mai daukar nauyin maraya haka muke a cikin aljanna eh Annabi yi ishara da sababa da wusta wannan kenan ko sannan ya yi haka annabi ya ce haka muke muna me muna tare wa yake so ya zama yana tare da annabi cikin aljanna ya daga hannu ya ce Allahu akbar to kowa in an tashi karatun nan ya je nemo maraya ɗaya aje gidansa ko maraimiya musamman mace ta fi lada amma ba mu son fito da wannan zan tabuwa tarbiya mace da take gani masu akwai saurin kai yasa duk wanda yake tarbiyyar mata ya mata guda biyu <clears throat> mata da kace gani akwai tsammatsi da kai wa'azi mace tana kuka karka wani yau da ru ka dauka tsoron Allah ne a'a kai ta ka tsantsan in dai ka iya sa'a na miji kai wa'azi ya kuka to lalle kukan ne amma mace tana iya ma kukan ba saja kana gane wai amma tana da kirki Uwayen mu ne eh Allah ya ba mu ikon kula to kaji eh wannan hadisi yana cikin sahihul bukhari hadisi na hudu. hadisin aisha Allah ya kara mata yadda Karin bayani akan wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yace ana wa kafilul yatimi lahu aw li ghairi mai daukar nauyin marayansa ko na waninsa annabi yace haka muke a cikin aljanna kuna ganewa marayansa ko na waninsa me yake nufi da marayanka maraya dan uwanka dan uwanka ko dan kaninka wallahi yanzu da yawa idan aka mutu aka bar marayu ba kuɗi ɗan uwa ba ruwansu da su amma inda kuɗi sai a ta zuwa kotu suna so a ba su kuɗin saji don su yi sata ihayinci Allah gyara zukatanmu wasa'i alal armala wanda yake taimakawa mata da mijinta ya mutu yake taimakawa miskini kamar yana jihadi idan ka ga wata unguwa mijinta ya rasu ka lallaba ka aure ta malam kamar kana jihadi saboda Allah ne idan ka aure ta za ka ɗauki nauyin 'ya'yanta amma yanzu mace aka bar mata 'ya'ya biyar da tallantu ko ƙosai da safe ba za a aure ta ba sai ɗaya ɗaya a mutu a barwa mace 'ya'ya hudu zuwa biyar sai ba ka ji ana kiranta da wani mugun suna za ka ɗaukan ta yanzu nan kaza kaza ko Allah ya gyara zukatanmu hadisin abi sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna hadha al-mala khadiratan hulwa kun ga dukiya wani abu ne kore shatar mai dadin kallo arziki ba dukiya kore shatar mai dadin kallo eh to kaji wa ni'ma sahibuhu al-muslim kai ma dalla a ce musulmi yana da kudi fa dalla abu ne mai kyau a ce musulmi alhajin birni ne fa dalla ana ganewa eh madalla a ce ni alhaji ne da kuke gani na nan to madalla kuma yace magana yawa eh to koko zaka siffanta kanka da talauci madalla a ce musulmi ya samu kuɗi eh liman akhadha bi haqqihi ga wanda ya tsaya da haƙƙin dukiya waja'alahu fi sabilillah ya cire kuɗin ya bayar fi sabilillah wa fil yatama ya ba talakawa eh, ya ba marayu wal masaki ya ba talakawa hai Allah ka ba mu zuciya gidan marayu wasu mata sun zo islamiyyar mu kwanan baya sun zo da abinci da sauran abubuwa an ce nan gurin akwai gidan marayu mu ce a ba mu da gidan maraya amma muna da maraya a islamiyyar nan adadi mai yawa wanda ke karatu a boko da islamiyya ba a biya amma ba mu da gidan maraya ginan ne da muka aje marayuwa mu kai karfin haka eh sai dai in za ku sai mana in yau aka ce mu nuna gida a sai mana bi gidan marayu da gudu za mu nuna shi ko ba haka ba a sai mana gidan mu yi gidan marayu sai mu rubuta orphanage eh ay durul aita gidan marayu a ce ba ku da gidan marayu a unguwa kuna musulmi Allah ya gyara zukatanmu eh mun kyale wa kanmu wani arziki mai girma kuma muna iyawa yadda ka kukuta kai wa kanka daki daya haka za a kukuta ya gidan marayu da dubara Ya shiga da fita eh ka rufa wa kanka mai asiri ko to nan ma kana iya rufa asirin marayu Allah ka sa mu ne zamu yi ba wasu na yi ba muna jin daɗi wai ɗan wata ƙasa su suke yanka shanu ana ba marayu ko su suke ba da abinci ana ba marayu mu kudinmu ba na marayu ba ne kaga arzikinmu bai mana rana ba Allah gyara zukatanmu to sai gaba ta kusa da karshe at-tahziru min zulmil aitam wa akli amwalihim bil batil ina jin nan magana ka za ta zo awatarwa game da zaluntar marayu da cin dukiyarsu da barna mun ji wannan aya ko ka ce ayoyi a baya hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ijtaribu saba almubiqati ku yi nesa ku kiyaye abubuwa guda bakwai masu halakarwa duniya da lahira Allah ka tsare mu suka ce ya rasulullah a gaya mana su annabi ya ce a shirku billahi shirka da Allah da sihiri da kashe rai wanda Allah ya haramta a kashe sai da haƙƙi wa akli riba da cin riba wa akli malil yatim Ana gace da cin dukiya wa maraya mahallu shahid cin dukiyar maraya idan ma ka taba shi ka je ka da za ka yi ka tuba ka biya shi da wayau ya taba yi ga sallah ka samu ka biya shi eh ka san yadda ka yi ka maida mai dukiyarsa wanda haka ba wallahi al'iyama ta tsaya sai ka sha bugu na gaske bugun gaske Allah ka raba mu da cin dukiyar maraya da ne ita da mu eh to kaji hadisin yana cikin bukhari hadisi na 6857 ga yacan cikin muslim hadisi na 89 da dai sauran abu Da'ud, ibnu hibban da sauransu an samu hadisi daga abi zarar gifari abu zarar gifari bawan Allah almajirin manzan Allah malam wata rana da aka ga wata irin kura a madina ƙura ƙura ta tirnike ta yi sama sai aka yi tsammanin an kawo madina hari ne dawaki ne an kawo hari hankali ya tashi sai aka jana allahu akbar allahu akbar <coughs> la ilaha illallah mai wannan ke gudawa musulmai ne <coughs> dandazon jama'a ashe almajirin annabi ne wanda ya fito daga garin yan fashi da makami ɗan kidnapping ya zo hannun annabi ya musulunta aka yi rigima da shi a maka annabi ya ce a ah, ba yin rigima ba ne mu je kai ta dawa a garinku bai dawo wajen annabi ba sai da ya musuluntar da ƙabila gaba ɗaya banu gifa gaba ɗaya ya ce ba zan tsaya nan ba ina makwabtanmu banu aslam su ma ya shiga cikin sai musuluntar da su rana ɗaya tarkato su gaba ɗaya kawo su gaban annabi abu zar gifari bai kokari ne ko ba mai kokari ba ne Allah ya kara masa yadda bari ka ji abinda da annabi ya ce a kansa yake cewa ya rasulullah abu zar gifari ko yace annabi ya ce mun cewa ya a bashi shugabanci na wannan jama'a sai annabi ya dafa shi yace ya aba zarri ya kai abu zarri inni araka da'ifan kallon da nake maka kai mai rauni ne wanda ya musuluntar da gari gaba ɗaya mai rauni ne in ji annabi ya faɗa mai ya sake musuluntar da wani gari ni da kai mai za kira mu sai ba dai rauni bai sai dai matattu ko ba haka ba in dai wannan mai rauni ne to mu ba magana rauni yake eh amma kuma sai mutum ya dubi wannan sahabi ya yi bata shi ke sa ran mai ke baci ku kaji matacce yana yana magana kan mai rai annabi ya ce ina ganin kana da rauni wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi annabi ya ce ina so maka abin da nake so wa kaina ga shawara zan baka eh la ta'muranna ala thnaini karka yadda mutum biyu su su kungiya ka zama kai ne shugaban su karka yadda da an ce shugaba ka ce a ah, ni mabiyi ne ni mabiyi ne an shugabanci da muke rigima akai ai ba mu san implication din bane kowa so yake zama shugaban malamai shugaban kungiya shugaban limamai shugaban don ya zalunci ko ba ta ba galiban neman shugabanci da muke ba na mu yi zalunci ne ai ba na mu yi aiki ne. mafi yawa illa man rahimahumullah sai wanda Allah ya tsare su ɗan kaɗan ne eh, kada ka yadda mutum biyu su nan aka shugaba ta ce ya yi kanka wala ta wallayen na mala yatimi ka yadda a tara dukiyar maraya a baka ajiya ka ce a ba wani ina taimaka da shawara ana gane ba annabi ya ce mai ka kiyaye ina son ka ne kaunarka ta sa na gaya ma haka e kai na annabi ne kai nawa ne na baka wannan shawara ka riƙe ta mu ma kan mun gode eh hadisin yana cikin muslim hadisi na 1826 yana cikin nasa'i hadisi na 3669 haka nan sahihu abi daud hadisi na 2800 da 68 da da takwas, da kuma sahihu ibn hibban <coughs> gaba da za mu tsaya a kanta, awai wai maganar ta kare bane yanke ta kawai ake hal yajuzul aklu min mali al-yatim bil ma'ruf ko ya halatta mutum ya ci dukiyar maraya da kakatsantsan da kyautatawa ba da haɗama ba eh? ya halatta abdullahi ɗan amurin an asu Allah ya ƙara masa yadda an na rajulan sa'alar nabiya sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya tambayi manzan Allah amma da jinmu ya yi mana tambaya ana ganewa faƙale ya ce laisa li shai'un ina rike da maraya ya rasulallah kuma talaka ne ban da komi laisa li shai'un eh wala ganewa laisa li malun a wata riwaya laisa li shay'un an fahimta waliya yatimun kuma a karkashi na akwai maraya zan iya ci cikin dukiyarsa tunda ba ni da shi marayan nawa kuma ɗan gari ne yana da hali an gane magana na iya ci kala sai annabi ya ce kulmin mali yatimika ya ci cikin dukiyar marayanka gaira musrifin ba da ɓanna ba kar a rika cin kaji ko ba haka ba yawa kar kuma ka ji an ce a ci ka rika ce kaji da manya-manyan danyen kifin nan na ƙarshen hanya sai kuɗi su kari zaira musrifin ba da ɓanna ba ka rika ɗinka manya-manyan riguna da kuɗin maraya gida fenti da lalace baka yi fenti ana ganewa za ka iya ci dukiyar marayan naka amma ba da ɓanna ba gaira musulmin ta Allah ya sa’adi kan mu ci duk gaba ɗaya mu saboda wannan kamar me ake cewa shiga garari ne ko eh wala mubadiri kar ka zama mai afkawa wala muta'assilin ko mai haɗama a kan dukiyar kana afka ma dukiyar kana haɗama, kar ka zama haka ka iya ci ba ɓarna ba afka ma dukiyar sannan ba ne babu haɗama cikin dukiyar hadisin yana cikin sahihu muslim hadisi na 2872 cikin sahihun nasa'i hadisi na 3670 ɗan uwa abubuwan suna da yawa yana jin magana ka ta fito ko ana neman ƙari to Allah ta'ala muke roƙo ya ɗora mu daidai daga yau bayan mun ji wannan karatu sa kasaran kowa in ya je gida ya je ya nemi maraya da kanshi har ma ya je yawon nema ya kawo shi gidansa ya fahimtar da matarsa su tsaya su yi aiki don su shiga aljanna tare a ƙarƙashin wata awanu alal birri wata kawa abubuwan suna da yawa amma na san dan abin da muka tattauna a wannan zama insha Allah ta'ala ya dan haska mana wani dan cikin mai haƙƙin maraya Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aiki da wannan karatu da muka ji kuma nan muka kawo matsayin wannan muhadara subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh